sannan akwai addu'a ta gaba ta bayan alwala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wannan riwayar imam an-nasa'i rawaito ta a cikin amal al-yawm wal layla subhanakallahumma wa bihamdika sahabinta abu sa'id al-khudri shine sa'ad ibn malik sarki ya tabbata ga ubangiji ya allah kuma tare da yabanka da gode maka shine subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta da dacewa in ba kai ba astaghfiruka wa atubu ilaika ya Allah ina neman gafararka kuma ina tuba zuwa gare ka tabaraka wa ta'ala ita ma wannan addu'a ce da ake yin ta bayan an gama alwala sannan kuma ita ce addu'ar da ake yin ta da ake cewa kafaratul majlisi wanda maza Allah yake cewa